Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma 31 tara sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. kuma ana iya kama mu a kan alfa da ke kumasi na kasar Ghana. sai masu son su kama mu a duniyar gizo suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'atu babban rana 29 ga watan satumba na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim ba mu kanun labarai to an jinkirta ziyarar da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya za ta kai da jihar rakhine ta ƙasar myanmar wasu har-haren jiragen sama da amurka ta kai kasar libya sun hallaka ƙarin mayakan isis sannan jiya alhamis ƙungiyar isis ta fitar da wata murya da aka naɗa wadda ta ce saƙo ne daga babban shugabanta abubakar al-baghdadi to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an gudanar taron a kan yadda za a wadata najeriya da ruwan sha daga kara ta 1990 zuwa shekara ta 2015 ruwan sha da ake bayarwa na famfo ya ragu daga da akalla kashi talatin na mutanen kasar nan suke samun ruwan sha na famfo yanzu abin ya dawo kashi bakwai ne cikin ɗari na mutanen najeriya kawai suke shan ruwan famfo har wa yau a abuja an gudanar da taron yadda za a inganta tattalin arzikin kasar ana so a tabbatar da cewa kowace jiha akalla tana da abu ɗaya wanda za ta fitarwa wanda ana ganin shi za a targetin a matsayin abin da take fitarwa domin samun makasa kudaden shiga ha kuma a samu kawo muku rahoton roƙon da wasu 'yan uwan sojojin da ake tsare da su a jamhuriyar Nijar suka yi. Kana mu kawo muku shirin lafiya a uwar jiki tare da Jummai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An jinkirta ziyarar da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kai da jihar Kine ta ƙasar Myanmar. mai fama da tashe-tashen hankula saboda rashin kyawun yanayi sanarwar ɗage ziyarar ta zo ne kwana guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ce wakilan nata za su samu rakiyar jami'an gwamnatin ƙasar myanmar a ziyarar da za su kai jihar rakhine majalisar ɗinkin duniya ta ce an ɗage ziyarar zuwa makon gobe wannan ziyarar za ta zama ta farko da wasu wakilan majalisar ɗinkin duniya za su taɓa kaiwa a wurin tun bayan da musulmin jinsin rohingya suka fara ƙaura ba ji ba gani majalisar ɗinkin duniya ta faɗi ji alhamis cewa 'yan gudun hijira sama da dubu ɗari biyar suka ƙetara daga ƙasar myanmar zuwa ƙasar bangladesh a halin da ake ciki kuma mutane sha uku ciki har da yara takwas sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke ɗauki da su ya tuntsire yayin da suke tafiya bangaladesh daga ƙasar myanmar ji alhamis an ceto 'yan rohingya 30 daga cikin wannan jirgi wanda ya jidi mutane 120 wasu hare-haren jiragen saman da amurka ta kai a kasar libya sun hallaka karin mayakan isis wanda wannan ne karo na biyu da amurka ta kai irin wannan hare a wannan kasa ta arewacin afirka cikin kasa da mako guda tare da haɗin gwiwar gwamnatin haɗin kan kasar libya ta gna sojojin amurka sun kai hare-haren jiragen sama da aka auna kan isis ranar talata inda mayakan isis din da dama suka mutu a cewar rundunar sojan amurka mai kula da ayyukan soja afirka a wata takardar bayanin da ta fitar kwanaki hudu kafin nan wasu hare-hare shidda da jiragen sojan amurka so kai sun auna wani sansanin da ake amfani da shi wajen shigarwa da kuma fitar da mayakan isis a kasar inda mayaka goma sha bakwai suka halaka sannan uku daga cikin motocinsu suka yi kaca-kaca rundunar sojan amurka din ta ce wannan sansanin wanda ke a wuri mai nisan kilomita 240 kudu maso gabashin sirte ana kuma amfani da shi a wajen shirya hare-hare da kuma ɓoye makamai jiya alhamis kungiyar isis ta fitar da wata murya da aka nada wadda ta ce ta saƙo ne daga babban shugabanta abubakar a bagdadi wadda muddin aka tabbatar zai zama karan farko da jagoran 'yan ta'addan ya furta wani abu cikin tsawon shekara guda ba a san lokacin da aka ɗauki wannan muryar ba ko da yake an ji shi yana magana kan barazanar koriya ta arewa ga amurka da japan abin da ke nuna cewa mai yiwuwa kwanan nan aka naɗa akasarin muryar mai tsawon minti 46 wadda kafar labarai ta alfurkan ta fitar ayoyi ne da albagdadi ke ta ja idan aka tabbatar cewa muryar albagdadi ce hakan zai saba da ikirarin rasha cewa wani harin da ta kai a watan yuni a kusa da birnin raƙa na ƙasar siriya ya hallaka jagoran isis ɗin mai yawan ɓuya ko da yake dama jami'an gwamnatin amurka sun ce sun yi imanin cewa al-baghdadi fa na da rai bayan ikirarin rasha ɗin na kashe shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc akasarin amurka wanda suka cancanci zaɓe sun yi imanin cewa ya dace a bar bakin haure waɗanda aka kawo su amurka tun suna ƙanana su ci gaba da zama a ƙasar har su zama 'yan ƙasa bisa ga wata kuri'ar binciken ra'ayin jama'a da jami'ar unipiek ta gudanar kashi 82 na waɗanda suka cancanci zaɓe ciki har da kashi 72 na 'yan jam'iyyar republican sun yi imanin cewa bakin hauren sun cancanci zama da kuma neman zama 'yan ƙasa kashi sidda ne kadai suka yi imanin cewa ya kamata a bar su su ci gaba da zama amma kar a bar su su zama 'yan ƙasa yayin da kashi goma ke cewa a tasa ƙeyansu na bakin hauran kusan kashi 72 na masu kada kuri'a sun hada da haɗin gwiwan shugaba donald trump da 'yan majalisar dokokin democrat wajen bullo da ƙudurin doka na kare bakin haure masu hankoron to amma kashi 57 akasin 37 na masu zaben ba su amince da hada batun rangonta ma bakin hauren da samar da kuɗin gina katanga akan iyakar amurka da mexico ba gwamnatin amurka ta ci wani kamfanin sassaɓen itatuwa tarar dala miliyan 95 saboda ɗaukar bakin haure da gangan aiki masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin amurka sun ce tarar da aka ci kamfanin asplen tree da ke jihar wato philadelphia ita ce tara mafi tsanani da aka taba cin wani kamfani game da batun bakin haure masu gabatar da karar suka ce manajojin kamfanin sun yi kamar ba su sani ba yayin da na ƙasa da su ke ta ɗaukar dubban bakin haure aiki tsakanin shekarar 2010 zuwa 2014 masu gabatar da karar suka ce wannan ya sa kamfanin na alflin ya kasance mai ɗimbin ma'aikata da yadda zai iya tunkarar duk wani abin da ya jibanci haɗarin yanayi a faɗin amurka wanda hakan ya sa kamfanin na wato na ta ƙwarar sauran kamfanoni wajen samun aiki labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro da rahoton taron da mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Isi Osinbanjo ya jagoranta akan samar da wadataccen ruwan sha a Najeriya. Ga ya mai na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. daukacin kwamishinan albarkatun ruwa daga jihohin najeriya da ma sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin ruwa suka halarta galibin masu jawabai sun nuna damuwa sosai kan ragowar ingantaccen ruwan sha mai tsafta ga jama'a ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussein adamu ya min karin bayani bincike da aka yi a shekarun baya da ma'aikata ta ta yi wanda rahoton ya fito yanzu daga kara ta 1990 zuwa shekara ta 2015 ruwan sha da ake bayarwa na famfo ya ragu daga da akalla kashi talatin na mutanen kasar nan suke samun ruwan sha na famfo yanzu abin ya dawo kashi bakwai ne cikin ɗari na mutanen najeriya kawai suke shan ruwan famfo to kaga wannan al'amari ne babba saboda haka haka ruwa dai ta taɓarɓare a kasar nan musamman a ga manyan garuruwan mu to shi dai muka ga ya dace a wannan taro muka tare muka haɗu da su kwamishinoni muka yadda cewa mu zo mu sake nazari gaskiya a duba al'amarin nan kuma musamman alhakin ba da ruwan sha da kula da tsafta yana kan eh, jihohi ne ba a kan gwamnatin tarayya yake ba. To ko wani matakai jihohin ke ɗauka a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi injiniya Muhammad Siraja Wakil, kwamishinan ruwa a jihar Yobe. A jihar Yobe, gwamna Ibrahim Gaidam ya yi ƙoƙari da wadatar da ruwa ma ma kamar a karkara. Akwai haɗin gwiwa da Yobe State African Development Bank da aka yi wanda kusan 80% na karkara na Yobe duka akwai wani hoɓɓasa da aka yi na ba da ruwa manya-manyan garuruwa kuma ana yi musu nasu water supply ne wanda zai bawa garin. Na kuma tambayi ministan albarkatun ruwa Suleiman Adamu ko me ya kamata a yi don tunkarar wannan matsala na karancin ruwan sha ga jama'ar Najeriya? in dai muna so mu cimma burin wannan shirin da aka yi na majalisar ɗinkin duniya cewa ɗari bisa ɗari duk al'umma za su samu ruwan sha za su samu tsaftataccen muhalli da sauransu sai jihohin nan ba wa harkar shan ruwa da ruwan sha muhimmanci sosai. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To daga batun samar da ruwa sai yadda za a inganta tattalin arzikin kasa musamman yadda za a rage yawan dogaro da mai. An kammala taron kuma ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Farfesa c Yemi Osinbanjo. Kuma an kammala taron kenan sai wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tuntuɓi gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari domin jin ƙarin haske game da wannan taro nasu. Kusan tarukan da aka yi ba wani taro wanda ya zo da ma'ana da kuma kalubale irin wannan don an yi ta an tattauna an samu dai rahoto ta mai cewa ana ganin nan gaba da shekara goma to ya kamata mu sake salo ko wani shiri ko tanadi na ganin cewa mai ba zai zama wata manhaja wadda za mu yi fitowa waje domin samun kuɗaɗen shiga ba na musayar kuɗin ƙasashen waje saboda haka kuma fuskar da ake gani ana iya samun wannan ita ce noma da ƙoƙarin haɓaka masana'antu da kuma ma'adanai saboda haka minista na ƙasa na tattalin na noma da tattalin arziki da sauran jami'o'i na bankuna na sha'anin hada-hada shiga da fice na manhajar ƙasa mun haɗu da su an tantauna kuma an ba da shawarwari na yadda za a yi kuma majalisa ta yi bayani a kan cewa wannan ba zama ne na yadda aka saba a yi magana ba a bita ba domin wannan abin da ake magana na nan gaba shekara goma hakika ne to dole ne mai tanadin kayan shiga ruwa kano ba su saboda haka aka yi kwamiti mai karfi karkashin kula ministoci wajen guda bakwai da kuma gwamnoni guda uku gwamnonin su ne jigawa da lagos da kuma Ebonyi wanda zai shugabanci wannan kwamiti shine gwamnan Jigawa. Sannan minista na ciniki da masana'antu shi kuma zai zama karamin mataimaki ga wannan kwamiti. So duka dai an haɗa waɗannan kwamiti cewa ana so a tabbatar da cewa kowace jiha akalla tana da abu ɗaya wanda za ta fitarwa wanda ana ganin shi za a targetin a matsayin abin da take fitarwa domin samun makasa kudaden shiga. to amma mai shi wannan kwamiti menene ayyukan da zai yi zai tabbatar da an aiwatar da haka ai bai wannan baya bukatar doka ba ba ba kwamiti bukatar doka ba ai kamar da muka zauna policy ne na gwamnati muna ganin ga inda ya kamata a tafi muna ganin ga inda ya kamata a yi saboda haka ai an zo da jawabai ne a cikin tattaunawar ne bukatar ai yi hakan da taso. To kamar kwamitin an ba su lokaci da ya kamata su kawo rahoton su eh, su kawo rahoto cikin watan goma sha ɗaya domin a yi aiki da shi a ga ne zai faru a cikin sabuwar shekara yanzu yan najeriya da dama sun sa ido su ga inda alƙiblar gwamnatin zai karkata wurin yin amfani da sha'anin noma ko kuma haƙo ma'adinai domin inganta sa'anin kuɗaɗen shiga ga arzikin ƙasar ta umar faruk musa amurka a abuja najeriya ai ya na ke ci To daga Abuja bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar inda iyalan sojojin nan da ake tsare da su sakamakon aicewa da sojojin suka yi a fagen daga suke roko a sako su. Ga su lamu na mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jami'an tsaro da dama ne suka fuskanci hushin mahukuntan Nijar a washe garin kazamin harin da Boko Haram ta kai a garin Boso a daren uku wayewar hudu ga watan Yulin 2016. yayin da wasu bayanai ke cewa an kori da dama daga cikinsu wasu kuma na tsare yanzu haka a gidan yari saboda zarginsu da tserewa gumurzun da ya hada su da 'yan ta'adda lura da yadda ake ci gaba da ajiye waɗannan sojoji ba tare da bayar da tabbaci a kan laifin da ake zargin su da aikatawa ba ya sa dangi da iyalansu fitar da sanarwa domin kira ga gwamnatin Nijar ta damuka wannan magana a hannun mashara'anta. Madam Hadiza Aliyu ita ce kakakin dangi da iyalan sojojin da ke tsare a kurkuku. eh mu uwayen soza ne kuma mu matan soza ne kuma hawaye kanan soza muke yanan soza muke su yi ma Allah su yi ma manzon Allah su hidda ɗiyan gada kwasu so zaben gar annan liƙe a hidda su da kwasu so je bisa fage shi ka aiki bai aiki cikin liƙo to don Allah dan annabi ku kan mu ka kaga Muhammadu Isu a kire su shi ta ai musu shari'a a sake su ta zuwa ga aikin su askarawan barikin sojan boso bayanai na cewa irin wannan matsala ta kwaru da takwarorin su a yankin tilaberi waɗanda su ma ake tuhuma da rashin ba da kai domin kafsawa da 'yan ta'addan mali a yayin hare-haren da suke kaiwa a yankin arewa maso yammacin nijar ko da yake ba wata damuwar rashin lafiya a tare da illahirin sojojin da ke kulle gidan maza dangi da iyalansu na nuna fargaba akan yadda makomar aikinsu za ta kasance muddin aka ci gaba da tsare su wallahi muna da fargaba tun da eh, wata goma sha shida yau ya zuwa yanzu ba wasu bayanai daga wajen hukumomin kasar Nijar a game da wannan batu da ke ci gaba da jefa 'yan kasar da dama cikin halin zulumi lamarin da ya sa masu kare hakkin dan adam irin su Salisu Amadu na turnon lafashi gargadin hukumomi kan maganar mutunta tsarin demokuraɗiyya. A mulkin kama karya ma a shari'a tana aikin ta bare mulkin demokrasiya tun da shari'a a kowane fanni tana na akwai ta to ya kamata ta fito ta yi magana. Eh wannan ga laihin da ake tuhumar su da basu an Sule Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Munin agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti goma sha shida ga kuma shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. duniya ce duniya ana ta wani kare ana rawa kuri na da wuri mai gidi lahiya uwar jiki babu mai hoji da jini Assalamu alaikum masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayanku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wasiƙar malam mahmud salihu ƙaura na moda daga can jihar zamfara arewa maso yammacin najeriya ya ce don allah me ke kawo mutum ya rika yin aman jini ne to akwai abubuwa da suke kawo akwai abubuwa suke kawo wannan kamar na farko wani lokaci akwai waɗansu abubuwa da sukan faru kamar a haƙorin ko a bakin mutum wuraren haƙoransa mm. yadda gabarsa wani lokaci kan sa mutum rinka aman jini wani lokaci kuma waɗansu abubuwa a makogoron mutum ko inda abincin ke bi to kuma akwai waɗansu mutane kuma wanda suna da gamban ciki mai tsanani eh. wanda duk waɗanne yakan kawo to in mutum na aman jini da yawa to ya kamata yawan likita domin bai kamata mutum ya rinka zubar da jini da yawa ba in kai in jini da yawa fita a jikin mutum to in kuma ba ka da sa'a kuma kwana yana iya halaka mutum hajiya To ya ce wai kuma wai idan mutum ya ya tashi tsaye sai ya rika jin jiwa to idan kamar mutum yana yawan yin aman jini din in ya tashi kuma sai ya rika jin jiri ne? Eh domin jinin inda kana ta aman jini haka da yawa to in ka tashi tsaye kana jin jiri haka to wannan ba shi ma abin da ke kawo shi kenan hajiya. To waɗannan matsaloli da ka danganta da yin aman jini din. Eh, idan kamar aka warkar kamar ciwon gyamban ciki ne ko kuma wani abu ne ke magurin mutum mutum zai samu sauki eh inda aka san abin da ke kawo wannan aman jinin aka ba mutum magani to yana iya warkar da shi insha Allah a takaice dai kan mutum ya ga yana aman jini ya sake ya bari eh inda mutum na aman jini ya saurayi jin likita kada mutum ya sake Don wani abu mai kamar abu mai tsanani ke kawo wannan hajiya to Allah ya sauke amin amin to sai kuma tambayar isuhu da yallafa ki Shi kuma daga can jihar Kaduna ne. Ya ce wai shin me ke kawo cutar tsutsar farce ne? Akwai tsutsa a farce? To, ban tabbatar da abin da malamin ke nufi da tsutsar farce ba. To. <laughs> sai dai ko irin ko gyamban farce ne wanda yake ruwa din nan, to kila shi yake nufi. To, mun ba shi ansa akan haka, in kuma ba haka ba ne, muna fatan ya sake rubutu. To, inda ya kamar irin wannan abin da ke kawo farcen mutum ya rinka ruwa ne to wani lokaci a wasu kwayan cututtuka da suke shiga farcen hmm. wani lokaci ko yankewa ko wani abu ya samu kumban mutum to wani kwayan cuta na iya shiga karkashin kumbar mutum to in shiga karkashin kumbar mutum ya kan sa wurin ya kumbure kuma yi wani lokaci ya kumbure to ya kan sa wurin ya yi ruwa eh waɗannan ciwokan ƙwayan cuta da ke shiga ƙarƙashin gumba ke kawo wannan yawancinsa amma tsutsa wannan ban san kan wannan ban tabbatar da abin da yake nufi ba to wannan ah, cuta da kai bayani din ana iya warkarwa ko eh wannan akwai irin maganin da ake bayarwa wanda ke kashe waɗannan ƙwayoyin to aka ba mutum to ah, kamar mutum yakan samu magunguna kamar na kwana biyar zuwa kwana goma aka yi sa yana warkar da mutum hajiya To Allah ya sawaike. Amin amin. Muna fatar kuma idan ba mu tambayi shi tambaya Malam Isu baki ya sake rubuta mu wannan eh, sai. Eh, mu gane abin da yake nufi ba ya sake rubuta mana eh gaskiya ne hajiya. To ga wata wasiƙa nan amma kuma ba suna. To. Ya ce menene amfanin ko kuma ta ce menene amfanin tafarnuwa a jikin mutum ne? Eh to akwai yawancin mutane eh, masu bincike sun yi bincike akan tafarnuwa wani lokaci aka yi amfani da ita wani lokaci yana iya taimakon wadanda suka ce yana taimakon kamar irin su hawan jini da su maiko da yawa a cikin jikin mutum to wannan amma dai inda mutum na da kamar irin hawan jini ko mai kuwa jikinsa ya kamata wajen likita a duba domin tafarnuwan lokaci yana ma waɗansu aiki kuma waɗansu bai musu aiki amma in dai mutum na da irin lalurorin nan ya kamata je wurin likita a duba shi tukunna kafin ya ta shan tafarnuwa din haka. Dan ya ce ta wace hanya ya kamata mutum ya yi amfani da ita a likitance. To yawanci kin sa a likitance akwai kwaya da ake sata a cikin kwaya wanda mutum ke sha. Yawanci akwai kwaya kuma akwai irin kwaya wanda mai kamar ruwa-ruwa amma duk waɗannan ana yin su ana ba mutane su sha. Amma yawanci ba mu cika amfani da shi domin waɗannan ciwokan ba amma an ce suna taimakawa. a takaice dai in mutum yana son ya amfani da tafannuwan ya je ya magana da likitan shi kenan. Eh, je magana da likitan sa, inda yana da wani lalura ya je ya magana da likitan Eh. To, to Allah sa a dace. Amin, amin. To shi kuma Malam Sa'idu Abdullahi a can da maturu jihar Yobe Eh. yana so ne ka mishi ƙarin bayani a kan ƙwayar cuta to shin kwayoyin cuta wai yaya ƙwayoyin cuta suke kuma ta yaya suke kama mutum to abin da ƙwayoyin cuta suna nan kowane lokaci suna nan to kin san kuma jikin ɗan adam muna da garkuwa wanda ke kare mu da ƙwayoyin cututtuka to kuma ƙwayoyin cututtuka yawanci tun da aka haifi mutum suna shiga jikin mutum kuma mutum na da waɗannan garkuwa wanda turanci suna kiransu antibodies kowa na da su waɗanda sukan kare mutum daga ciwuka to wani lokaci kuma abin da ke kawo kwayan cuta kama in dai mutum ko ya yanke ko wani abu ya faru to kwayan cututtukan sukan shiga in suka shiga in dai abubuwan kariyar jikin mutum ba ta yi karfi a wurin sosai ba to shi ke sa kawo kawo ciwo to kuma akwai ɗansu waɗanda garkuwar ba ta da karfi to sai eh. mutum ya kam akwai kuma inda ake shakan kwayan cutar ko eh kuma akwai wanda ake shaka to wani lokaci kakan shaka to wani lokaci kafin garkuwar jikin na ta soma aiki to shi yasa wani lokaci akan ba mutum magani ya taimake sa to maganin da garkuwar duk sukan aiki tare ne su warkar da mutum to akwai wanda ake sha ta ruwa eh akwai duk kwayan cuta ana muna iya shakansa ko ta ruwa ko kuma ta ƙasa duk ana samun kana iya kwasan cutar Eh. To Malam Abdullahi ya ce wai shan gaskiya akwai ƙwayoyin cutar da suke da amfani a jikin mutum? Eh akwai waɗanda suke kamar a cikin cikin ɗan adam. Eh. Akwai waɗansu bacteria da ake amfani a suke cikin cikin ɗan adam. To su waɗanda sukan taimaki wurin narkar da abinci kuma sukan taimaka da yin waɗansu abubuwa da suke suke taimakon ɗan adam a cikin cikinsa. Hmm, to akwai eh. dai ranar su kenan. Eh akwai ranar su ana kiransu ah, bacteria masu taimako a cikin cikin ɗan adam. Eh. To ina fatan Malam Sa'idu Abdullahi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. Shi kuma Usaini Abba daban. To. Ya ce menene amfanin ruwa a jikin ɗan adam ne bayan yadda ake son shi a lokacin da ake jin ƙishin ruwa sa'annan waɗanne sinadarai ne ke tattare da ruwan sha ɗin. Ko ruwa yana da ƴalla a wasu lokuta a jikin ɗan adam? baya ga haka shi ruwa yana da nau'i ne kamar a ce kala-kala to da farko me amfanin ruwa a jikin ɗan adam likita to kin san jikin ɗan adam bakwai bisa goma na jikin ɗan adam ruwa ne wato kashi bakwai cikin goma eh ruwa ne jikin ɗan adam so dole muna ruwan nan ke taimako komai da ke aiki a cikin ɗan adam yana amfani da ruwa ne So so daga ruwa na da muhimma kwarai da gaske. Yana da muhimmanci fiye da Yana da muhimmanci kwarai da gaske fiye da muke tsammani domin mutum kamar mutum ya shiga wani wuri inda ba ma abinci ba za ka iya daɗewa ba ruwa ba amma za ka iya kwanaki ba abinci. haka ne eh domin ruwan nan komai jikin aikin jikin adam komai sai da ruwa to ruwa ai ba shi da wani kala ko wani abu iri kamar dai kamar dai ka dauki mota ne da ba ba mai a ciki mota ba za ta ko ina ba ba za ta ko ina ba eh To akwai wasu sinadarai ne da ke tattare da ruwa a cikin ruwa nan. Eh to a kamar akwai ɗansu wani lokaci akwai inda kamar muke shan ruwa da ta fito daga ƙasa. Kin san akwai ɗansu kamar rijiyoyi da muke yi. To akwai ɗansu irin abubuwan da ke taimakon jikin ɗan adam ana kiransu minerals. To, a cikin ruwan? A cikin ruwan, yawancin ruwan suna da shi. Kuma wani lokaci waɗanda muke sha ana sa su a ciki don su ƙara waɗansu ƙwayoyin halitta da ke taimakon jikin ɗan adam ya aiki yadda ya kamata. To, aka iya ce ko ruwa ɗin kuma akwai illa da yake wa jikin ɗan adam? Eh to, wani lokaci inda yake sha shi da yawa maybe kai kai tafi tsari da yawa ah, eh, <laughs> <laughs> illa kenan ko kuma ko kuma akwai wadansu da suke da ciwon da ruwan yayi yawa yana musu yana bai taimakon su kware amma ruwa ko lokaci yana da amfani sai dai ko inda ka shiga ruwa ɗin in baka iya ko <laughs> iwo ba to wannan yana da illa haka ko kuma in ka shiga cikin ruwa akwai ƙwayar cuta su eh, shiga jikinka cikin inda ruwan ba da tsafta ka shiga to wannan akwai illa To akwai nau'in ruwa kamar a ce kala-kala? A ba wani kala-kala na ruwa sai dai kalan da ake ruke ake da shi muke sawa hajiya. Ina fatan Malam Hussaini Abba daban daga can jihar Bauchi ya na kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. To sai kuma yana garba Sabiola a can gashuwa. Jihar Yobe. Ta ce don Allah tana so ka mata ƙarin haske a kan gwaiba. Shin me yasa ne idan mutum ya ci gwaba? ‘Ya'yan cikin ba sa narkewa sai ka ga idan mutum ya yi ba haya sai ka ga ‘ya'yan gwaiban ba su narke ba. To, eh a waɗansu abubuwa da muke ci yadda jikin ɗan adam bai iya narkar da su, amma su waɗansu kamar in mutum ya ci gwaba ɗin su sauran abubuwan gwaban to jikin ɗan adam na narkar da su akwai abubuwa da muka ce jikin ɗan adam bai narkar su kan fito haka ne. To ba illa ba ne? Ba illa ba ne To. Eh. To ina fatan malamar tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata. To sai kuma a wasiƙa da muka samu daga wajen Isa Ibrahim Hadeja. To. Shi yana son ya san abin da ke kawo ƙyasfi ne. Abin da ke kawo ƙyasfi, ƙyasfi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin ɗan adam ne. To. <laughs> Wanda ake kira inflammation na fata. Eh. To wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan to shi ne ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yadda yake ya ta kaikayi yake kawo shi kenan akwai magani ko eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ƙirji ya kamata ya rinka shahu mai yadda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai ya rage yawan kankayin da zafinsa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a kwarai da gaske ana gado a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya. To ƙazanta na da alaƙa da cutar? Eh ƙazanta yana ƙara tsananin sa. To. Amma kuma inda mutum na da sai kamata kana kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya za su iya kamawa. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato wannan karan labarai amma a takaice. To an jinkirta ziyarar da wata tawargar majalisar ɗinkin duniya za ta kai da jihar Rohingya na ƙasar Myanmar mai fama da tashe-tashen hankula saboda rashin kyawun yanayi. wasu hare-haren jiragen sama da amurka ta kai kasar libya sun hallaka ƙarin mayakan isis wanda wannan ne karo na biyu da amurka ta kai irin waɗannan hare-haren a wannan ƙasa da wato arewacin afirka jiya alhamis ƙungiyar isis ta fitar da wata muryar da aka naɗa wadda ta ce ta saƙo ne daga babban shugabanta abubakar bagdadi wadda muddin aka tabbatar zai zama karan farko da jagoran 'yan ta'addan ya furta wani abu cikin kusan tsawon shekara guda. To da Ibrahim, da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta gabatarwa da Chubahiro Jodone sai injiniyan mu Thomas Blondet ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.